وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce ga ta'aqidi ƙarin bayani gare su ba da hadhihi wasaya al allati amara Allah biha ibadahu wa nahahum an irtikabi aldadiha fa qala wato waɗannan abubuwan da anka haramta da abin da anka halatta ga ƙarin bayani wa anna hadha siradi wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda anka ce a bar waɗanda anka anka hana a yi waɗanda anka to wannan shine hanya ta mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hadha allazi uh, uh, awsaitukum bihi aw jami'u ma sura ko duk abinda cikin sura na min isbati tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi a musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban at-turuq al hanyoyi wannan sun ka saba ma abinda an ka faɗa fatafarraka bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya ko da shehin sa fata da kabi ko an sabi daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za su an kun wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam rawad dar qulani dar qulani ya rawaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kama hanya ثم قال سنة هذا سبيل الله وانا شيء حنيا الله وانا بيه صحيح زي تفي عند زاشي كما حنيا موتا زوا زاريا نعم sun mahaɗa hududa sannan yi wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu wa hududan an shi. sun maƙala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shaidan tsaye akai yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una ila hasu su shaidanu suna kiran mutane biyo nan biyo nan za ka zariya ya karkatar da kai zuwa zuwa Jos ko ko zuwa abin zuwa sun makara a hadin sai shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummu yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusiyya haka na Majusa za ka ce ko waɗanne da su gunki daban-daban ko ba haka ba wannan a christianity ko yanzu nan cikin kaduna kace ka kidan ya caci caci ko ko da abin nan akida daban-daban wasa'ir ahli milal sauran duk masu akidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan dariƙoƙi wa ahli dalalat da mutanen bace-bace min ahli ahwa na son zuciya wa shuru da waɗanda yake sun sun zan daban fil huru ga furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace hmm. wa gairi zalika da wani wannan min ahli ta'abbud ga masu tsanantawa da da a wafin cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatun lisalat dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya ya sulbi ya sulbi san iya dauke shi wa madinatu lisu'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu wannan ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ku yayi umarce ku da shi la'allakum tattakuna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, litakallu lokacin da shi hanya wadda a tsayayya ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya aza mutum wa amara ta'ala bittibai kuma Allah ya ce a bi shi wani hana subul musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu fata mazalika bi taqwa allati hiya ittiqa'un nar yace kwanta qulla ku ji tsoron Allah ko kuma abin nan zalikum wasakum bi la'allakum tattaqun kun gane ko iz man taba siratahu duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira annajatal abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada to to assalamu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan likulli shay وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya shine sifofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafs wa سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwafi ne na abin na zatin ubangiji da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taɓa al'adashi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake wa ba a wani to sanin wannan shi ake ce tauhidul uluhiyya shine kalmar shahara ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna muna yadda ake bauta masa shine muhammadu rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu aliman wa sami'an wa duk abin nan ba ku ba ku komi ba Eh? tauhidin rububiyya bai hana bai hana bai hana boyi suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasakum yi ba hmm. wato kadima ce lam yazal yatawasaha kullu ummatin ala lisani nabiyiha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakunan annabawansu waj'alha kitaban kama fi eh, kama fi eh, kama hiya wato eh, littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda anka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya ku ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda anka azamu aiki ba azamu ton aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to eh, shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini dukkan inda na samawi ne akwai irin wannan tausiya wato mun ba musa littafi wasan mai na taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib al akhbari domin in ya zan tartibin zakwa ne taurat tana gaba qur'ani tamaman alladhi ansan mun ka abinda mun ka ba Musa littafi wanda da suna Taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alalladhi ahsana an wato bisa ga tamaman alal ladhi wato mai cikakken ni'ima ga wanda yi abin da ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke li kulli shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi addini na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an kasan sanya shi shirya wa rahmatan lil wa rahmatan kuma an kasan sanya shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani isra'ila bil qa'i rabbihim yu'minu wato tsammanin suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihi lil fasila wal alahum bil qa'i rabbihim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'i rabbihim تم تجبا وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su don ya bayyana abin hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfaninsa da duniya da lahira ay yazidu ala taurati ya karu akan taurati bil barakati domin abinda albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana shi yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane uku, ya yi hal mukallafun ya ku ma abin nan masu hankali ko waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bi mafi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan bi bihil kufra ku kare kanku daga kahirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zunubai abin saboda bin qur'ani la'allakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to an zanna ku Allah ta kulu an taqulu innama unzilal kitabu ala qa'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan qur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a to za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu ala ta'ifatain min qablina ce a'a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun ka bi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an sauka muku ga qur'ani Wayan kunna an dira su daga filin kuma su kada ku ce su an ka saukar malittahi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la'adami na la'adun ba mu san harshen su ba ah, abin nan in la sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kada ku ce haka nan an ka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba auta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ko kuma an saukar da wannan qur'ani an ta kulu don ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai mu an saukar mana littafi kamar yadda an ka saukar mu waɗanda a gabanin mu la kunna ahada min da mun zan mun shi su shiriwa ila alhaqi zuwa gaskiya li jawdati azhana domin hankulan mu ya hina su don kar ku ce haka nan to faqad ja'akum bayyinatun to galib tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana mimma fi kutubihim wanda littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafansu ya zo muku kuma rabi kun daga ku wa hudan kuma shirya ne wa rahama kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya shi fa man azlama man kadha bi atla wa ne hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya karyata ayoyin ubangiji ya wato ya karyata waɗanda an ka sauka cikin qur'ani allazi huwa hudan wanda yake shine shi rahmatun da rahama ba ara da anku ya kauda kai daga rishi don laudon karyata shi ba wanda ya hizalunci zalunci sai dai ai daidai da shi wasa dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ai fala azlam man fa'ala zalik ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi fa man ul khairat fa man al khairat an nafsi ya hana um, abin nan ayyuka alheri da kansa wa man ittaba tariqa kuma duk wanda ya bi shi kun ga kokari ke karkatar da shi wane ne ya zalunci bisa ga wannan sana jazil ladina yasduhuna an ayatina duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani ma kanu jihun, don abin da sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauƙaƙe hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون طيب، هل ينظرون ai ma yan tazarul mukazzibu masu karyata wa qur'ani ba su jiran komi illa an ya ta yahumul malaika fa ce suna jiran malaiku su zo musu da azaba li qabli arwahin dan su karbi rayukansu aw ya aw ya rabbuka ko ubangijin ka ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu aw itiyanan ilahiyya wato zakuwa ta wajen ubangiji ba mu san yadda take ba la na ruhu kafiyata ba musan yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bihi ilmu duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ban sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko Allah ke ba da atar ko kun ba su jiran komi sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati balu ayata rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma min ha bayan ta ɓace kuma ta koma ta iyo gabas kama fi hadithi sahih kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la yanfa'u nafsan imanuha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan aya ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amanan min qabl tubi shamsu rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalika bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to nan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya abin ko ya musulunta musulun ba a karba na sam mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani khaira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashin kara to ko yayi ba da ba da lada a to ai la tanfa'u ha tawbatu ha wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ibn as-sa'd al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu babu min qibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi in arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal ardi kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan li ta budadda ce don wanda tuba ta shiga la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu ba a rufe wannan kofa komi laihin da mutum yayi ya tuba ana karɓar tubar shi za a karɓi tuba shi bi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a hul tirmizi daga yamma eh, minhu min al min al garbi kenan to ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma أخرجه الترمذي الترمذي يهد وانا حديثي وقال حديث حسن صحيح وهي كتاب الإشاعة يا تو cikin wani littafi da ake cewa kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi ashraqis sa'a ma'ana su ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake cewa kitabul isha'a min al akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al idza masu girma tulu'u shamsi hitowar rana min magarabi har daga yammanta wa da dabbatin al sannan da fitowar wata dabba ta ƙasa daga abin nan ana ce mata dakatu salih wa hadani ayyuhuma sabaq al akhar wato waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da fa hitowar rana daga gaba daga yamma ko wanda ya fara zakwa ala asarihi ko ah, wato ayyuhuma sabaq sabaq al sabaq al akhar ala asarihi guda sai taho baya gare shi fa in dala ati shamsu qabla eh, qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat dabbatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowar rana ala ata shamsu min al gobe sai rana ta abin nan ta hito daga yamma wato wanda ya tawo guda sai biyu amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh kulin taziru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu in taziru jira ɗayan waɗannan al'amurra inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma ito wato kamar a ce yi abin da kaga dama kun ga akwai tsoratarwa ciki kun gane ku. wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira inkarihim lil su domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da huda bin da bayan shi Ah, wa inna muntazirun dalik alhali mu ko muna jiran wannan bikun gare ku lin shahida ma ya hillu bikun don mu ga abin da ke aukuwa gare ku su il aqibati na mugunya aqiba wa husni ha ko ko kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira don mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to bayyana Allah ta'ala anna sabila سبيله المستقيم kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun hanya guda ne wa anna hunaka subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al muslimina min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su raba da mutane ذكر في ma ياتي wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul duk waɗanda sun kadu waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraku dan sun kararraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala hudatu ba kan shirya suke ba الله يسوي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يوم ينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيانا سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأنن دين ررب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك بساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko sun koma ga wani bakadire ko kadiri wa kanu shi sun kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kararraba da addinin su ai taraku dinin sun bar addinin su allazi umiru bi wanda anka umarce su da din sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil da hanyoyi na bata mimman yadda unal islama in ka ce don me kuke sai ce fari abba kyawu salati abba kyawu wata don su ɓadda mutane <laughs> kun gane ko ta ina ne ya tabi unal hawa suna bin son zuciya wa ifo da musulmi su raunana musulmi bi tabriki kalmatin su raba kalma musulmi wa lalihin da ɓadda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmata kuma su ɓadda su daga hanyar rahama rawa abu dawud da tirmizi sun ruwaito a muawiya kala. kama fi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzon Allah ya tsaye cikin mu yace ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala thintain wa sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu biyu. wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari kwala talatin wa sab'ina wato za ta rabu abin talatin da abin saba'in da uku sintani wa sab'u da finnari saba'in da biyu duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗayan aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al'umma umma satabtari kwala talatin wa sab'ina wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato saba'in da uku wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda ɗaya a cikin aljanna wa hiyal jama'atu ita ce wadda tabbi abin da annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya ɗora wani abu eh, eh, ya ɗauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don an ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka batta ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai shari'a wa an abdullahi umar an rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wa ku ummati ala 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi ta wayan jin annabi za ta kasu 73 kullu hafi nar dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda qalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita su wane ita wannan al'umma ya rasulullah ya manzo Allah kala yace man kana alama an alai wanda yake akan abinda nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komi mutum ke yi ce ina wani sahabi ya yi wannan abu in ba yi ba kai dan wuta ne sun ka raba addinin sun ka zan kashi-kashi lasta minhum fi shay'in ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su ko ay anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa ka bur'a su ma sun baranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu kulul arab in fa'alta kaza falasta min ka in kai kaza ba ni tare da kai walasta minni kai ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki inna ma amurkum ilallahi wato kuma al'amarin yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shi ke zibinta yi musu hukunci sun mai na biyu fikira sannan ya ba su ya ba su labari a lahira bai ma kanu yabalun gabin da sun kasu suna aikatawa ko ya jazihim bi ya saka musu da shi wa innahum kanu jahili ne domin jahilai ne bai halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka sun kai gafili na sun shagala an su ya akibati ba san wato mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishhadi wato yuzhiru ko ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usul ashari bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin nan kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadiri ga wannan sun bi kaza duk abin da margani duk ga inda za ku kota wai wai ko hisabi ba ai musu eh to ai ko ni an kaɗe tun da alamun ta hukumar lafiya ya fi ulama to don ni karbi wai wannan rabo 72. da biyu eh? rabo 72 da biyu da aka ce suna wuta eh. wai yan ɗari uku suna ciki ne to ai inda sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga tijjani ko sun ka amso daga abdulkadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh cikin saba'in da wani abu da yan tarika na ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani littafi na da ni bayyana eh, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane da sun kasu kaza hmm. sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh an faɗe su samu littafi abin nan ina da wani littafi da abin nan me sunan littafin hmm. littafin da ah, cikin aqidar sai ha abin da ne addini da abin da ke rosa shi dan abin hmm. to ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون to babu zikir ahli dalal bayan ambaci mutanen bata wal bid'a da mutanen bid'o'i wa ma sa yujazuna yujazuna bihi da kuma an ambaci abin da za a yi musu sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimi nan ayat da attafe Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gargadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah kawo bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul muslimin ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar muslimi fa kala yace man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk abinda shari'a tace mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar wafqil kamar yadda qur'ani yace wa na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kan yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalih za a ninka masa ladar goma din aikin da yayi ai jaza'a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a bi sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure wa hiya kullu ma ra'atuhu ash-shari'a qadiyan duk amine ne abin da sayyi'a duk abin da yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi wala yujza ba a saka masa illa mithla sai kwatankwacin ashe kenan don haka ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma har a ƙara ma to Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yulamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kafi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihim ga sukan su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba qul innani hadai ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين wannan wato ayar da ya karanta summa sharaha ma'anar addinin islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaki wanda an na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u nasa ilaihi kirai mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu haqiqatuhu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar wato ga wanda Allah ya niyyar shi shiryar da shi wa yadillu man arada dalalata ko kuma wa yadillu man arada dalalata bilal tibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyyar bata wato zai bayyana da bata shi bilal tibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an ka ce ma annabi ce inna ni hadani rabi ila siratin mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita a addini kiyaman wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafa ni dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda a tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane hmm. ai lam kuma ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim abin nan ubansa ya abin nan ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga ibrahim ku ba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo waɗannan takardu eh, qul قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان Salati إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wannan suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ce min hajji na haji wa gairihi da wani sa wa mahaya rayuwata duka komi zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah ce in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mace aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika lahu la sharika la وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين da ya ce komi na Allah ne ba yana ne babu abin ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce shine shine ma'anar shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi zalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu mi kauya ai almun qadina ni ne zan fara yi a yi abini ba wai abin da zama hela mazan yi mutane suna yi ina kallo ba wato eh, ni ne farkon masu mi kauya li amrillahi ga umarnin Allah min hadhihi al-ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yace annabi shine farko to ba shi dai ba duk mai yin wa'azi ya kamata abinda zai wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'mur bi yuqta da bi ban aslama minhu za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikin don kana wa'azi amma baka yi abinda Allah ya ce ba ba mai sauraren ka ce ba shine je dorin kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك قائم بياني يا مسلمين قري حنيا قري قل كتي أغير الله أبجير من شن وني ألا نكي نيما شدان أبنجزي نا أي إله أبن بوتاوا أي لا أدلب غيره بن نيما وني الله وهو رب كل شيء شين أبنجزي كومي ومالك شين ومالك إنسان wala ta kasaba kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa an tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zira wazira ta uzira ukura sannan kuma ko wace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta dauki laifin wata ta kara da nata ba ba ya ce bari in sa cikin aljihuna in shiga da shi aljanna <laughs> mai kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai dauki laifin wani ya kara da nashi ba rai mai mai daukar nauyi ba ta daukar nauyin wani ba ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa yana bi'ukum ma ta telefon ya ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na dauki laifin wane ba mai iya na gafarta mu wane sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ta lahira abai ya hewa don bin za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي لكم خلائف خلائف الأرض واتو الله سيني فوان دي سنياك واسو سمي موسو تكين قصا وانا ننسو تهو سموتو يا ينسو كوكو واسو تهو سمي موسو جمع خليفة أي خليفة بالكم بالا فيها ساشن كنا ماي مساشي تكي وانا يموتي برمو وانا كو أقول وانا وانا يا أبنا ko wanne ya yi tawaye ya kore mai rauni wanne ya ku wannan abin nan warafa ba lakum fawqa bali kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna kasari wuli iqab eh, eh liyabluwakum fi ma ataakum abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko dukan ku ko dukan ku sarakuna ko don ya jarrabe ku ga abin da ya baku da ya zihira almuti a don ya bayyana da mai ta'a daga cikin ku domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko da zama malami mutum ya yi yana yiwa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hira ma domin malami in ya karkace shaidan cikin mabiya yake wata ba hu shaidan wa kadimin al-gawi inna rabbaka sari'u iqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minnai ko mai rahama ne bihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifati zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan alwalidati ala bina il mubalaga kun ga fa'il in an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun gane ko shine wa sannan inna rabbaka lagafur wato lalle وجعل خبر إن السابقة صفة جارية على غير من, من هي له litanbihi ala annahu ta'ala ghafurun rahimun wato inna rabbaka innahu laghafurun wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil arli wato kuma zai yi azaba zai zai sakamako wato na ba za a gitta maka ga aikinka musami kwan fi da uku kuma yana wa mutum ya yi laifi amma da yake yana da imani mm. a sauka mai mm. ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahama shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakwa ko babu dalili gafara shi tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi dalili kun gane wa qad ishtamala wa qad sura eh? wa qad ishtamala akhir hadhihi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma narku ta kunsa duk abinda sura ta kunsa na tauhidi ne isbati tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan buwata da annabci wa da salata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi dai Allah ke faɗa ma shi ta yi shi dai ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sa shi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi <laughs> kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi waka ma bi kudurati kuma wato abin nan ya ta ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin ah, wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima ba mata da kamar yadda wato surar ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta ambaci sojojin ubangiji والحمد لله رب العالمين لله to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atain wa sitta wato ayoyinta mai aya mai tun da shidda ne nazala ba'da sad ta saka bayan suratu sad fa hiya kabaqis suwaril makkiyah duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to aliju mawadi al'aqida tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa menene take karantarwa kamar a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jidinta wani Allah wato ai musu gargadi bi halakid duniya wa azabil akhirah nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa annal haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum fada suke yi ana ta jayayya kowa ya kuma yadda zamu gani to bismillah alif bismillahir rahmanir rahim alifun lam lam mim sad Allah shi yasa abin da yake bihi da waɗannan harufa hadha kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu daga gare shi an tuballigahu kada ka ji horon kowa ga ida abinda a ciki tsoron kada a karyata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi bihi kai gargadi da shi kai gargadi ga mutane da shi wa zikra lil mu'min kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minnai wato da shi idza humul muntafiquna bi domin su mu'minai su za su amfani da shi wa qul lahum sannan kace musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin nan ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin nan wanda ba Allah ba ai la tattakhuzu ghayrahu kada ku riki wani sa tuti'una wanda yake za ku musu dafi ma sai ga sabon Allah da duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ci ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ku bi shi qalilan ma tadhakkarun ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce wa astuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyu wani za a ce ne to ba mu mun kace ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi to ci gaba وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا To وهم قائلون وكم من قرية قريب hawan wanda yake mun halaka shi ranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari in yana na kafirai shi a ƙarya wato ƙauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargaɗi fa abu suka ƙi fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'inu koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin na azaba ta musu ai na imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istiraha ne sunna har wato hutawa rabin rana shi in kailula wa in lam yakun ma'a hanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja'a halailu wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa naharan da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azaba Allah za ta zo musu da dare ko da rana fama kan da'awahum ba abinda an magana su in ja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun ka zan azzalumai mun mun ka cikan mu an yi ta mu da gargade mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu bi eh, na an al-iman wato mun kawai kai daga imani hawa na azaba ta zo mana mu wadda laifi in ji wala nas'alan wala nas'alan alladhina ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin kuma Allah ce wala nas'alan alladhina ursila lalle za mu tambayi waɗannan da an ka aika zuwa gare su mutanen da an ka aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kun ka ki kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala nas'alan al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana isa lokacin da an ka abin da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan ni ba ku bi ba Allah tsare mu wala na qusan wala na qusan alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا نقصنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كون لنخبر لنخبر انه زعموا باس لاباري علم بما فعلوا بس علمي ga din sun ka aikata ko mi ga shin rubuce wama kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblajirsu kuma mun samu manzanni sun yi da manzanci wal umamin khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ka هم المفلحون to walwaznu auna kuma ayyuka ko kuma abin takardun ayyuka shi ma wato abin nan yawma izin a ran ranar abin ranar tambaya alhaq shi a gaskiya a asabi shi a tabbatace au al adlu na na'atul wasu wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma sa qalam wazinuhu wanda yake ma'aunai yanzu sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi akewa wa duk wanda an kawa awo to shi ya fara jin daɗi don bai dawo ma cikin wa man khafa mawazinahu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man khaffat mawazinuhu wanda yake ma'aunayan su sun yi sauki kenan abin nan aikinsa na kwarai na mugu yarin jahi na kwarai wa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune sun kai hasara kawo nasu bi tasiri ha ila na sun mai da rayukan su su shiga cikin wuta bima kanu bi ayatina yadhlimun don abinda sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutum ya san gaskiya yayi musunta to yayi zalunci to ci gaba وجعلنا لكم فيها معاد قليلا ما تشكرون to sun ma bada an zakar al'amara bitti ba ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairihi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan wato kuma ya bayyana cewa saba mu wannan aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirati ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nasi abinda an Allah ya zuba ma mutane min min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibati li shukr wanda sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abinda yasa Allah zai ce na yi muku wannan ni'ima na yi muku wannan ni'ima na yi muku kaza don ya faɗa da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da ka ce duka wa na bin kuma duk abin da ka hana za mu bari fa ya yace wala qad makkannakum fil ardi mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa Waje waja'alna lakum fiha Aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku ya kaɗance kwarai wato gode wa ku akan wannan abu kaɗan ce ai minan ni'am ganin mumin da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum ga na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fi ma'ashi muka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين توقف سورة وأنا ولقد خلقناكم الله يتحقيق من هل التاكو ياكو يا آدم sun masawar ku sannan mun ka suranta ku cikin sura mai kyawu sawar ku mun ka ku cikin sura mai kyawu wa antum fi dhahri tun kuna cikin bayansa ba ku fito zuwa ga uwa ba ai wa minan ni'am akwai daga cikin ni'imomi allati amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima khalqu abikum adam sai mun ka halitta baban ku adam daga ƙasa summa taswiruhu ala suratil hasana mun ka yi shi cikin sura mai kyawu wa taswirukum kadhalika sannan ku kuma kun kai an kai an ka suranta ku haka nan ala shakalil ladhi Eh, antum alai bisa ga sifa wadda kuke ba kamar maciji yana jan kasa ba yana da cikin sa walam naj'al suratakum mithla su eh, suwari baqil hayawan ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba wadi ba wannan abu sun maƙulla lil malaikati sannan kuma ga wata ni'ima babba wadda an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku isjuda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi sujuda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata tashrifil abi wa tashriful abi tashrihun lil abnai girmama uba ba girmama uwa eh, ya bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima da ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shi cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada mala'ika kullum illa iblis duk mala'iku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da ya ki girmama baban ku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين to ku saurara qala ta'ala an iblis sai Allah ya ce ma ma mana aka Allah tasjuda wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne me ya hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amartuka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi sujuda ga wanda ne shi ta yaya hishi shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da ba mai iya taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba sai ya wanke hannu wan naru khairu min tin wuta ta shi laka fiku li'annaha jismun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa qad ahad kun gane ko ita ko wacce laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi ya yayi kuskure ga hanyar kwarai li'an an-nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa tsayi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci balbalbal wal iltirab kuma ba ta tsaya wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu na tsuwa tana nan yadda take wa sabr da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa Wa hilmu da dauka hankuri sabr ta hankuri ba za ka yi fushi ba alhilmu ko an yi ma abin ba za ka yi kuka ba shine hilmu eh wata sabuta kuma kullun tana abin da laka ba ta motsawa wa bitini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa don cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta <laughs> wa na nari sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin mutuwa zai ashe ke dan bai san hikima ta ciki ba na hakken da yake gani kawai shi yace abin nan shi ma hukaci ne ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan shi ga inda an ni ga inda an kai shi ko ga inda an kai shi طيب. آه. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فهبط منها هذا الله يتبع يتبع الشيطان تو هتدق الجنة وكيل من السماوات كوكا هتدق تكن سمي وما يكون لك أن تتكبر فيها باشا هل غريكا كي جرمان كي تكن الجنة كوكو تكن سماوات fa kharuj minha ka hita daga gare ta baza innaka min asagin kai kana cikin kaskasattu domin mai girman kai abinda a sakamakon sa a kaskasta shi ai adalilin kaskasaci fa jaza'u takabburi at-tadlili abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya shike ba taushi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zance don yi mai kaza wanda ta kullun tunane yake ya zan mm. fada don abin a walakanta ne to kana ga abin da yace قال anzurni ila yawmi yub'athun to da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min yana nema ga ubangiji an ya mudda fi umri ya tsawaita ran shi liyan ta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi gare shi allazi huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda haka ni ma sai na mai azaba Allah ina subhan anzirni ka yi min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau bi asun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai koma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال إنك من المنظرين to kala sai Allah ya ce masa kala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukhra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al'ula falamma alima iblisu bi ta'khir umrihi almad'u lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da yace aha na samu lokaci da zan harka adam da yayansa wanda yake su asbabin halakata ga abin da yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال سيدي الشيطان يتيم الله fabi ma a wata ne ina rantsuwa da batarwar da kai yi min la aka udanna lahum siratakal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannahum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai ya ce la'atiyannahum wallahi zan zo musu min bayni aidihim gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ai atawajjahu ilaihim ina fuskantar zuwa gare su bil igwa da halkarwa gaba gare da baya wa na aimani amma zan zuwa daga dama wa an shimal kuma wajen hagu ba zan zo ba la yati min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin rubutu suna da mala'iki saboda haka daga gaba ko daga baya wa linafi kenan wa Ibn abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba don me li Allah ya hulu bayan al'abdi wa bayan rahmatillahi don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da Allah saboda ka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa ka zalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga ƙasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da ayoyin ƙasa saboda ka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in ya zo daga ƙasa ya soki mutum gudu zai yi saboda ka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ata wanda an ka zo ba zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal hali son shi shaytan son yake yi ta lallashin ka ka yarda ko la tanfi rahu ba son yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsaye amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu akasaram shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba wala yuminu ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarninka ba duk zan yi kokarin halaka su su guji ba kayan hali Allah tsaki قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مذءوما وانت عنك عيبا مدحورا وانت عنك تنقل إلى رحمة الله كهتا lama ne ta baka minhu to wallahi wanda ko in Allah na rantsuwa da kansa wanda ya bi ka daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama da gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ainin ka bi zuriyatika da kai da ka domin shaytan yana da zuriya kamar yadda Adam yake da zuriya wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taglibul hadir alal ga'ibi an kace minkun hmm. kun ga minkun wato na shaytan da can da Adam sannan amma yanzu an kace addu an shigar da mu wa fil jamlati ma'ana jaza'i ko man ashartiyya ay man tabi'aka u'azibuhu wa azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai shi mafudi duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min alqissati ko mu ajina bismillah wa ya adamu kun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce min alƙisati nan wato ga ƙisar abin nan adam bayan shaidan ya yi wannan rantsuwa wato ga ƙisa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah ya wa adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa anna al-isga' li nasihatil adu kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kada ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj minan ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljannata aljanna hawa wato ba hawa ɗaya ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haita shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ƴaƴan itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarta amma kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha daga ci wannan ittanya an hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimin in kun ci ko za ku dan cikin azalumai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta ali anfusu kuma ga kawunan ku ba kuma ma kurje kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi da ke kuna jin daɗi da ni'ima da fil jannati ta mata an wanda ke kuna jin daɗi da cikin aljanna kada ku abin nan kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wasa da kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to itan abin alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma Adam kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai kuma wasu shaidan sai shaidan ya sa musu da shi da matarsa liyubdi lahuma ma wuri wuriya kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu min sawati mana al'aurasu domin ya san duk wanda ya ci wannan icce duk wanda ya laifi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wato abin da zai faru wato duk suturar da an ka ba su duk za su san tsirara kun gane ko wato yasa su ci dan ya nuna musu wato wa kana la yariyani hada ba su gani al'aurasu min min ma da kansu ba su gani wala ahaduhuma min al-akhar na ne ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo sa kusa ko sa kusa a ce shi an kawa <laughs> hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubula ku ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kubula al'akhar al'aura dan guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu yusiu ko yasu sahibu sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsabiqa ya hasabana alaihi ma min warqil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna yawa kun gane ko eh, ya hasabani alaihi ma min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa da huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama an haku ma an tarku mashajara ashe ba hana ku waccan itanya na ce ka ku ci ba wa aqul lakuma kuma ban ce muku inna kuma lakuma adumu bi shaytan gare kuma kiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyinal adawati ban gaya muku ba ta kare qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangije mu mun zalunci kanmu da ma sai tina wato zan saba da mun kai ma wa in lam taghfir lana ya ubangije in baka yi muna gafara ba tarhamna in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lanakunanna min al-khasirin lalle za mu zan cikin masu hasara to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da an ka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musa, ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da muna can mun huta hmm. kun gane ko ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka bi mashi tamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriyati kuma na zuriya ku eh bi du illa alku ko ba zuwa kasa ba luka libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku ku dangin ku ƴaƴan nake kuma za a sa ku ta kiyayya da juna gashi nan ana ta yi walakum fil alim mustaqarrun kuna da wurin tabbata cikin ƙasa ai makanu istiqrar za inda za ku zauna wa mata'un da dan jin dadi ilahi ne har zuwa ga lokacin ajalin ku tan kali shi ajalukum ko wanda zai samu dan gidan da ya zauna har ajalin sa ya kare to qala fiha ta wa la fiha na wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun kala eh. sai Allah ya ce fiha tahayuna cikin ƙasa ba ku rayu wa fiha na kuma cikin ƙasa kuke mutuwa wa min ha tukhrajun daga ƙasa kuma za a da ku bil astashin qiyama bil bina'il fa'ili wal maf'ul